waɗannan malaman har ma lawo bakar ya mutu faɗa suke da shi ina son kusan wannan ba wasu bane su sharif salani da su ɗahir bauchi da su ainihin sunusi gumbi har sunusi gumbi faɗa yake da malawo bakar gumi kusan wannan da suka ainihin samu faɗansu da malawo bakar gumi ba su ciri ba ba sai suka dawo yanzu kaina da ja'far mahmud da muhammad bin usman da su dr ahmad na kano da ainihin wato malam abdulwahab da makamantanmu to shi kenan sai suka yi zaman wannan fatawa a sokoto sai suka ce sun fitar da fatawa su ba su yadda a ce allah a sama yake ba don aka ce allah a sama yake an rage mai daraja wato sauran gurare fa wannan aƙida za ta kawo ruɗani amma su da suka ce haka ɗin nan su ne suke cewa kuma komai Allah ne ɗayan rubuci ya yarda cewa a ce komai Allah sannan su nan da ke faɗin haka su ke cewa ana iya rubuta wa Allah wasiƙa sannan su da ke faɗin haka ɗin nan cikin tafsirin ɗahir ba bare yake cewa ana iya ganin Allah annabi musa ma da ya ce ba zai yiwu ya ga Allah ba dan ba ɗariƙa yake ba wadda annabi musa ma ɗariƙa yake da ya ga Allah waɗannan maganganun ba za su kawo rikici ba sai in ka ce Allah a sama yake aka ce mai dalili ka ce Qur'ani da hadisi to abin kunya ne kan musu shine ka gama faɗa da mutum ka kasa nasara da shi ka daka ne da 'ya'yan shi da haka kun ji sirrin wannan matsalar idan waɗannan maganganu da muke faɗi sun zama ruɗani yaya aka yi waɗancan maganganu ba su zama ruɗani ba mutum yana cikin limanci ya ja da baya ya ce ya ga annabi ya zo ya karɓi sallah mutum ya ce yana ganin Allah mutum ya ce yana iya zama Allah to sai aka samu wani shehin ɗari ƙadiriya a Kano yau wajen shekaru arba'in sai rubuta littafi fatuhul maula da hausa ya ɗauki siffofin Allah ya baiwa sida abdulkadir mu ahalu suna ba ma zargin sida abdulkadir dan mutumin kirki daga kaɗan daga abubuwan da yake cewa yana aiki da kun fayakun amirul auliya yake tun azal hadarar da ba mai ja da shi a ita idan ka tashi kai magana kana a kananka ko katsina zaman bagadaza baya hana ya ganka ya ji ka ko a ina kadai yake bai kamata sa ba wali yake shehu ko a ina yanzu waɗannan maganganun ba za su kawo fitina ba sai idan an ce Allah na sama duba aka ce sida abdulkadir yana bagadad bagadad ita ce headquarter ta iraq amma in kana kano ko katsina in kai magana yana jin ka sannan ba don kunyar sarkinsa ba ya sawo aljanna gaba mu shige ta a nan ba fargaba don girman abdulkadiri wai kunya allah yake ji kawai da zai kawo aljanna nan a ta shigar ta tun a duniya wanda annabi musa ya yi shela jama'a cikin kuwa ya san inda gawar annabi yusuf take annabi yusuf ya ce in za a bar garin nan a tafi da shi ina gawar shi take wata tsohuwa ta ce ita ta sani amma ba za ta faɗa ba sai an ba ta aljanna ya ce shi aljanna ba tashi ba ce in za ta faɗa don Allah ta faɗa ba zai iya bata ba sai da Allah ya mai wahayi ya ce ka ce an bata sannan ya ce to me abin ya ce an baki amma ku duba a nan ana cewa fa kawai kunya Allah yake ji don haka ba a buɗe aljanna a nan a ta shiga ba wancan hadisi hakim ya ruwaito shi sahihin hadisi ne to abin da nake cewa jama'a gaskiya saboda Allah wato mutane ne suke neman fitina amma ba za su samu dama ba mu abin da muka ce yadda muke karantar da jama'a kowa ya tashi ya karantar da jama'a kuma mu ba alfahari muke ba a'a haka abin yake aikinmu ne muna karantar da jama'a kowa ku tashi ku karantar da jama'a ku muna karantar da littattafan hadisi da fiqhu da larabci kuma ku karantar da naku me kuka yadda da su amma yanzu abin kunya ya kai abin kunya kamar a ce malam sharif sale tsawon tun 1976 tun 76 akwai littafin da ya rubuta tun 1976 kaga tun muna yara ma'ana tun lokacin shi ya zama malami amma baya tafsiri a maiduguri sai da malam ja'afar ya fara tafsiri sannan sai ce karya ne abin da yake faɗi sannan shi kuma ya fara tafsiri to jama'a wace irin neman fitina ce wannan kana zaune da jama'a ka ba za ka karantar da su ba in wani ya zo ya faɗa kuma ka ce ƙarya ne don Allah ana neman zaman lafiya to saboda haka aƙidar ahlus sunna ita ce Allah na sama in aka ce yaya yake a sama sai su ce a'a bai bamu labari ba ga hadisai nan sahihan hadisai cikin sahihu muslim wani mutum ya je ya kama baiwa shi ya mata dukan tsiya ta faɗi ta suma ya zo ya ce wa manzan Allah ya yi nadama abin da ya yana son ya yanta ta annabi ya ce a kirata ana kiranta manzo Allah ya ce mata aina Allah ina Allah yake sai ta ce Allahu fi sama Allah na sama ya ce man ana waye ni ta ce anta rasulullah kai ne manzo Allah sai ya ce a atiqa hafa ha mu'mina ka yanta ta mu'mina ce tun a zamanin annabi aqida su kenan to daga baya kawai sai mutane su ce to a auna hankali da shari'a in hankali ya saba ma shari'a to shari'a ta koma baya hankali ya wuce gaba alaikum salam jama'a lokaci dai ba eh ina son samu cikakken fahimta ne bisa mutum wanda yake mata kowane lokaci yana cikin tafiya hmm. sai ya zamanto cikin tafiye-tafiyen nan zai ke samun abinci daban-daban shin daidai ne duk garin da mutum ya je in dai gari ne na musulmi ya ci yankansu eh. ko kuma sai mutum ya tace inda ahalin suna a'a duk inda ka je in dai musulmi aka ce to kawai ka ci abincinsu ka ci yankansu sai abin da ya bayyana gare ka amma an hana ka bincike bukhari ya ruwaito hadisi aisha ta cewa annabi ana zo mana da nama ba san daga ina ba ba ya ce tun da dai musulmi ne suka zo da shi ku ce bismillah ku ci kawai shi na'am na. eh, eh. matukar ya ga musulmi sai ya bi sallah in abu ya bayyana mushi. to shine sai mai ishmawi ya ce manikata da bi imamin wanda ya koyi da limami sun mata bayyana lahu annahu kafirun au kaza au kaza ce to sai ya sake sallah amma tun farko baka bincike amma in ka zo kana zuwa sai ka gane matsala to kaga sai ka kauce amma baka ga matsala ba bi sallah daga baya matsala ta bayyana to sai ka kauce wato jama'a muna da uzuri ne uzurin nan ba mu ne muke gaggawa ba akwai direba ne da muka ɗauko wanda ya ɗauko mana jama'a to gaskiya yana taimaka mana a wajen addini duk inda za a yi zirga-zirga tafiyar dubu biyar sai ya karɓi dubu ɗaya hannun jama'a to kun ga ba zai yiwu kuma mu ɗan rinka takura shi ba saboda muka takura shi gobe kuma in ya karye ba to shine sai ya ce mana yana da buƙatar yanzu mu isa zariya da wuri zai ɗauka ya zai tafi mina to kun ga ya kamata mu mishi adalci wannan jama'a wallahi shine kaɗai uzurinmu don haka ku yi haƙuri insha Allah to insha Allah na'am Assalamu alaikum wa rahmatullah. Insha Allah dai kamar yadda aka ji wato ainihin nasihohi muna fata Allah ta kafin duk su tashi kuma a taƙaice kuma a rubuce insha Allah za a dai dakata a nan wala Allah za mu kira malam Abubakar ya zo ya dan gaba da ta yi kalmata godiya sai a tashi. Wacce akwai wanda ya taimaka